Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25 da kuma 16. Masu sauran a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tashoshin FM na VOA Africa kan mita 102.5 sai rediyo amfani, sarauniya, fara'a, nomad, da dalar da kuma niyya. Kana masu na'urar kwamfuta duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya kama mu a akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. masare Assalamu alaikum barkanmu da saduwa da ku yau Litinin 15 ga watan Mayu na shekarar 2017. Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC. Da da Nazir Ahmed Hausawa da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a cikin daidai wannan lokacin. Kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Nazir a ba kanun labarai. Wasu manyan birane biyu na kasar Ivory Coast na fuskantar boran wasu tsoffin 'yan tawaye da aka saka cikin rundunar sojan kuma aka yi musu alkawarin biyan su wasu kuɗaɗe da ba a basu ba. Tsagiyaru ɗauke da makamai da ke auna musulmai a garin Bangasu da ke jamhuriyar Afirka ta tsakiya sun kashe kusan fararen hula talatin da kuma dakarun wanzar da zaman lafiya na Majalisar Ɗinkin Duniya guda shida a yankin a kwanan nan. Kwamitin Sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya zai yi taron gaggawa a gobe Talata kan gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan. Madalla kanun labaran kenan. cikin shirin za ku cewa jamhuriyar kamaru jami'an tsaro ne za su fara farautan 'yan boko haram gida-gida za mu yi kokari matuka gaya mu ga cewar mun kare kasar mu da waɗannan 'yan ta'addan boko haram a jihar filatoko al'ummar bashar ne suka nemi wato kamfanin da ke haƙan ma'adanai a yankin nasu su zo domin su tattauna da su amma me ya faru wanda ba su zo ba ba su tura wakilinsu su ba ya zo ya ji ma me sa a kira su sauki haka kuma muna da rahoto a kan sake yan gudun hijiran jihar adama matsuguni idan akwai lokaci mu kawo muku rahoton wasu bayan allah da aka kashe a jihar borno da safiyan yau sai shirin yusuf wato ilimi garkon ɗan adam kana mu kawo muku sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko muna amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya masauraro assalamu alaikum Wasu manyan birane biyu na ƙasar Ivory Coast na fuskantar boran wasu tsoffin 'yan tawaye da aka saka cikin rundunar sojan kuma aka yi musu alkawarin biyan su wasu kuɗaɗe da ba a basu ba. An ji ƙara harbe-harben bindigogi a yau Litinin Abuwake, birni na biyu mafi girma a ƙasar da kuma wasu barikokin soji na Abidjan, babban birnin ƙasar. Sai dai har izuwa yanzu babu wani rahoton rasa rayuka. yanzu haka gwamnatin Coast ta kaddamar da shirin kwato biranen birnin buwake da karfin soji inda aka kashe wani mutum farin hula jiya lahadi yayin da wasu mutane ashirin ne suka jikkata sakamakon bujirewa gargadin 'yan tawayen nasu zauna a gida gidajensu maikan tawayen sun kwace birnin na buwake a ranar juma'a da ta gabata tsageru dauke da makamai da ke auna musulmai a garin bangasu da ke jamhuriyar afirka ta tsakiya sun kashe kusan farare hula su talatin da kuma dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya su shidda a 'yan kwanakin nan ofishin majalisar ɗinkin duniya na minuska da ke jamhuriyar afirka ta tsakiya ya ce zai ƙara ƙarin soja zuwa bangasu inda suka ce fararen hula na neman mafaka masallatai da wasu cococin katolika da kuma asibitin kungiyar ba da agaji da ga likitocin ƙasa da ƙasa shugaban ofishin minuska chief pofret onanga ayanga ya faɗa wa kamfanin dillancin labarai na Reuters cewa al'amarin abin Allah wadda ne amma muna yin abin da duk ya kamata domin ganin mun sake kwato bungasun ya kara da cewa kananan yara da wato aka saka cikin soja da ake tunanin a buge su daga cikin waɗanda suka kai suna cikin waɗanda suka kai harin a wata sanar wanda ya bada sakataren majalisar ɗinkin duniya antonio guterres ya bayar jiya lahadi ya bayyana bacin ransa akan wannan harin da aka kai akan fararen hula da kuma dakarun wanzar da zaman lafiya a bangasu ya ce farmakin da aka kai kan sojan kiyaye zaman lafiya na iya zama laifin yaƙi shi ma shugaban ƙasar afirka ta tsakiya faustin trodera ya faɗa jiya lahadi cewa ya yi niyyar ya je bangasu domin nuna goyon bayansa ga al'ummar da abin ya shafa To labaran duniya kuke sauraro daga sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC. A nan kuma kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya ne zai yi taron gaggawa a gobe Talata kan gwajin makami mai linzami da Koriya ta Arewa ta yi na baya-bayan nan. Amurka da Japan da Koriya ta Kudu ne suka buƙaci a yi taron na gaggawa bayan da Koriya ta Arewa ta harba makami mai linzami jiya mai amfani da matakai biyu na tafiya wadda kuma ke iya tafiyar sama da tsawon kilomita 4,500. Koriya ta Kudu ta faɗi a yau Litinin cewa shugaba mun jae zai tura wakilai na musamman a sassan duniya a yayin da ƙasar ke ƙoƙarin ƙarfafa dangantakarta da sauran kasashe tun bayan gwajin makamai masu linzami na takala da koriya ta arewa ta yi na baya-bayan nan fadar gwamnatin ta koriya ta kudu ta ce wakilan za su gana da manyan jami'an gwamnatoci don su bayyana masu manufofin gwamnatin koriya ta kudu a yanzu su kuma yi musayar ra'ayi tun da farko a yau litinin koriya ta arewa ta ce ta yi nasarar gwajin makamin mai linzami mai matsakaicin zango bisa jagorancin shugaba kim jong-un da zumar ganin ko zai iya daukar wani babban makami a nan amurka kuwa hukumomi a nan suna neman mutanen da za a nada a matsayin sabon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi bayan shugaba donald trump ya kori james comey a satin da ya gabata har zuwa yanzu an tattauna da kimanin mutane takwas waɗanda ake wanda ke neman mukamin kuma shugaba trump ya ce kafin ranar juma'a za a faɗi wanda aka baiwa mukamin kafin trump ɗin ya tashi zuwa kai ziyararsa ta farko a ƙasashen ƙetare a matsayin shugaban ƙasa. a ɗaya bangaren kuwa shugaban ƙasar yana ci gaba da shan sukan yana shan gaba da sukan lamiri daga shugabannin manyan jam'iyyun siyasan ƙasar guda biyu wato democrat da republican da ke kalubalantar matakan da ya ɗauka a satin da ya shige wanda ya haɗa da wato dalilan da ya sa ya kori komi ya kuma da kuma jerin sakonnin twitter da yi na gargadin komi akan yin magana da manema labarai inda ya ce yana fatan kwararren shugaban hukumar ta fbi ya yi fatan babu wasu fayafayen ɗaukan sauti da aka ɗauka na maganganun da suka yi a lokacin tattaunawar tasu a jiya lahadi 'yan majalisar dokoki sun yi kira ga trump da ya bayar da duk wasu fayafayen kaset ɗin tattaunawar da komi a hirarsa da tashar talabijin ta nbc dan majalisar dattawa sanata lindsey graham na jam'iyyar republican ya ce dole ne fadar white house ta fayyace wa duniya idan akwai wasu kasar-kasar na waɗannan tattaunawar Sabon shugaban kasar Faransa ya bayyana sunan Edward Philippe, wani ɗan siyasa mai sassaucin ra'ayi a matsayin sabon firaminista. Philippe ɗan shekaru 46 ɗan majalisar dokoki ne kuma magajin garin birnin Le Havre. Yana ɗaya daga cikin masu sassaucin ra'ayi na jam'iyyar Republican ta Faransa. An naɗa shi ne kwana ɗaya bayan Macron ya karɓar ragamar mulki a wani shagalin da aka yi na rantsar da shi a Paris. Dan shekaru 39 Macron shine shugaban ƙasar Faransa mafi ƙanƙantar shekaru. A jawabinsa na ranar rantsarwa ya yi alkawarin dawo da martaba Faransa a idan Turai da kuma duniya baki ɗaya. Ya kuma yi alkawarin ci gaba da yaƙi akan ta'addanci. An zaɓi Macron mai sassaucin ra'ayi inda ya kada 'yar takara Marine Le Pen mai adawa da tarayyar Turai marasan bakin haure. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. To bari mu fara da rahoton namu daga jamhuriyar Kamaru inda jami'an tsaro ne za su fara binciken gida-gida domin zakulo 'yan kungiyar Boko Haram abinda da kuma 'yan kare haƙƙin bil'adama ke cewa to a dai a hankali. Ga Muhammad Awal Garba da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. Kwamandan jandarmomin ƙasar jamhuriyar Kamaru Jean Baptiste Bokam ya ɗauki aniyar kara karfafa tsaro a faɗin ƙasar ta jamhuriyar Kamaru anda ya umarci jandarmomin ƙasar gabaki ɗaya da su sake jajircewa wajen ganin cewa an zakulo duk wani wanda ake ganin cewa yana da hannu a cikin hararen Boko Haram musamman ma a jihar Arewa mai nisa. Kwamanda Jean Baptiste Bokam ya ce. Za mu yi ƙoƙari matuƙa gaya mu ga cewar mun kare kasar mu. da waɗannan 'yan ta'addan Boko Haram. Domin za mu shiga gida gida ganin cewar mun ga yanda waɗannan 'yan Boko Haram ɗin suke na a ɓoye a ƙasar mu. To yanzu dai idan kuka kama makamai a gidajen fararen hula to ya za ku yi da su? Nous people. Eh, na mika su ne ga masu shari'a na sojoji domin su musu shari'an da ya dace. Malam Ya'u dan kungiyar kare hakkin bil'adama ne na kasar ta jamhuriyar Kamaru. Abin da muka yi tsoro kullum kenan game da wato gwamnatin kasar Kamaru saboda ko lokaci suka ce za su bude bincike wanda suna take hakkin mutane. Shi yasa muke roƙon gwamnati idan za su yi aiki su yi aiki fi sabilillahi ka su take hakkin mutane. Su shiga gidan mutane su caje ne za su caje su tambaye IT ka da su amma kar su kawo wasu wato abubuwa da gaskiya ba shi da daɗi saboda mu aikin mu yan kare hakkin bil'adama ma na kare su ne wa'annan mutane game da irin wannan munanan aiki da gwamnatin kasar kamaru za ta yi mun sani cewa dole ne a yi bincike saboda gano wasu abubuwa saboda shiga na bincike na makamai da shauransu amma kuwa da Allah su yi shi a hankali kar su kawo tashi hankali tsakanin al'ummar kasar Kamaru da ainihin gwamnatin kasar. Ko da ƙarshen makon nan ma sai da maharan na Boko Haram suka kai 'yan tagwayen hare-hare a wani ƙauye kusa da garin Kwalfata amma ba su kashe kowa ba kuma babu wanda ya jikkata. Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru. Muhammad a Rasulillahi sai Allah. Allah ka taimakin soja ko gidan su ko dadi. Ko a bakin daga ko gidan To a can jihar Plateau a arewacin Najeriya kuma al'ummar bashar ne a cikin karamar hukumar wase suka koka akan halin ko in kula da kamfanin da ke haƙan ma'adanai a yankin nasu suke musu domin sun kira su taro amma sun ki zuwa. Ga dai Zainab Babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. To sai dai al'ummar yankin na bashar sun shaida min cewa duk da ɗimbin kuɗi da kamfanonin ke samu ba su taɓuka wa yankin wani abin ci gaba ba, banda ma lalata musu hanyoyi da gurɓata muhalli da ruwan sha da suka yi. Alhaji Ibrahim Ali Idris shine uban doman bashar ya shaida mun cewa duk kokarin da suka yi na saduwa da ɗaya daga cikin kamfanonin da ke aikin haƙar ma'adinai don yin yarjejeniya yadda za su inganta rayuwar jama'ar yankin ya ci tura. Wallahi wanda nake son juna sai da wa'annan kamfani dai sun ki zuwa zaman ranar Alhamis da ya wuce 11 ga watan biyar. da ba su zo ba ba su tura wakilin su ba ya zo ya jima me yasa ake kira su sauki. A wajen muna da manyan mutane masu sarauta da shi muka yanke hukunci gaba ɗayan mu akan wannan kafan na talabijin rena mana hankali sun ji su girmama mu mun dakatar da aikin su gaba daya nan bashir mun dakatar da kwashi kaya a cikin yajinsa a yanzu haka magana da nake miki mu al'umman garin mu da ni da girma na a matsayin na mai sarauta muna kwana a wajen muna gadin kaya don kasa kwashi mun yi magana da kwandon soja na wasi, ya kawo man soja jiya da daddare sun zo su kira mu gadin kaya, don kar wani ya zo vandalizing kaya. A takamman me me kuke bukatan su waɗannan kamfanoni su yi muku? samun wani daga kamfanin Solid Unit Nigeria Limited da ke mallakar Alhaji Abdullahi Adamu dan China ya ci tura. To sai dai shugaban kwamitin da majalisar dokokin jihar Plateau ta kafa don tantance ayyukan ma'adinai a jihar Yusuf Adamu Gagdi ya shaida mun irin barnar da suka bankaɗo. Mun gano cewa wa'anda suke da takardu da kuma wa'anda ba su da takardun ma aikin babu wadda take taimakawa al'umman da ake cire ma'adanan nan a wurarensu. Kuma mun gano cewa kamfanoni manya-manya wadda suka amfani harkar ma'adinai a jihar Plateau kuma suna kai har yanzu babu abin da suka yi wa al'umman wa'annan wuri ko ma hanyoyi da gwamnati ta gyara manya-manyan motocinsu masu ɗiban harkar ma'adinai sun lalata wannan hanyoyi ba su gina asibitoci wa mutanen da ake ɗiban ma'adinai a wurinsu ba ba su gyara makarantu ba ba su tona ruwan sha ba ba su kawo wutan lantarki ba amma kun iya tantance yawan ma'adinan da suke cirewa da kuɗin da su ma suke samu su masu gudanar da aikin ma'adinan yana cikin aikin da muke kai amma karamar hukuma ɗaya muka je na wasai wanda tana da side side na abin ma'adanai goma sha shida kamar kamfani ɗaya da muka tafi kamfani ce da ta cire kaya a misalance ya fi biliyan ashirin dole ne mu gama zaga sauran kananan hukumomin plateau mu ga menene ya shafi korafe-korafen mutane na wa'annan yankuna mu hada da wa'annan na wasai mu ga me ya kamata mu yi da za mu ƙara 'yancin mutane zainab babaji muryar Amurka daga Jos a nigeria. Lallai shugaba ne sirrin To a can jihar Adamawa har wa yau arewacin Najeriya, 'yan gudun hijira ne da ke sansanin gudun hijiran da ke jihar suke kokawa akan yunkurin gwamnatin jihar na mayar da su gidajensu. su. na asali abinda suke cewa ina za su koma tunda har yanzu akwai sauran rina a kaba ga ibrahim abdulaziz da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton hukumomi a jihar adama ɗaya daga cikin juyan da rikicin na boko haram ya wato annati na mako shirin rufe sansonin da ke jihar batun da wasu ke ganin fa akwai abin dubawa da wai ko mai yan gudun hijira ke cewa ne game da wannan sabon yunkuri a yanzu daga goza na gudo har na zo cikin jimaita da kai mu damare daga damare eh to alhamdulillah idan har an samu zaman lafiya koma gidan shi ne mafi alhairi dai za mu mu koma amma ba samu lafiya ba tsakanin da Allah dan cikin eriyan goza ba za ka iya ka bar cikin goza kilomita ɗaya ba dole ka haɗu da yanan yaran kuma su kama ka su tafi da kai a yanzu a haka akwai kungiyoyi masu gine-ginen gidaje yanzu a haka ma ba sa goza in har ba sa gari ana samun damuwa don ba ayyukan yi ma yanzu mafin yawa ana fitowa maza dai mata ne suna gida da shike suna samun tallafin abinci da waye zan zauna goza kayana na kawo cif ba wani kwama yara sun kwama nan kwama kwama ba yara ba kwama ba da wani zan zauna ko dan mata nan baya can kai wallahi cire hakan har yanzu ba shirya ba gaske tunda baka da wurin masauki baka da abun da zaka ci ba kuɗi kana da shi ba ya zaka ka koma kamar waɗannan yan gudun hijira shi ma wannan asalin yankin Mitika da bai dade da koma gida ba ya ko na abun da ya gani a yankunan su inda mako ya ce ya kamata ne a yi katun tana natsu sunana Alhaji Muhammad Hassan Oscar a gaskiya alal hakika waɗansu gurare kamar a ce madagali gwaza mankara hakikar gaskiya har yanzu ba a samu kwanciyar hankali ba domin kauce kwanaki bakwai da suka shige an samu tashe tashina a wannan area dama ai federal government ta ce za a gina musu gidaje za a musu ruwa za a samu musu muhalli yanzu kuma ba a samu musu muhalli ba kuma ba a samu zaman lafiya ba a ce an maida waɗannan mutane gidajensu a wannan halin da ake ciki a gaskiya abun nazari ne ya kamata gwamnatin tarayya ta sake zuwa ta je ta duba waɗannan gurare muna da sanatan da suke area nan da hausa president daga waɗansu guraren su koma gida su duba waɗannan mutane ne suka zaɓi suka kai su wannan guraren da suke saboda haka ina so su da gida su ga me ake ciki su duba matsalolin da ake ciki kafa a da waɗannan mutane in akwai hali roko na gwamnatin tarayyar Najeriya. To wai ko me ake ciki ne game da batun rufe sansunan 'yan gudun hijira a yanzu? Sa'adu Bello da ke zama jami'in hukumar da ke kula da sansunan 'yan gudun hijira a shirar Adama da Taraba wato ne nema ya ko na dalilansu na daukan wannan mataki alhamdulillah ba hukumar eh, ba da agajin gaggawa ta kasa take bukatan rufe sansani ba eh, gwamnatin jiha ita ta kafa kwamiti karkashin kwamishinan watsa labarai wadda memba ne na kwamiti din da a duba yadda za a yi a mai da eh, wa'inda suke nysc camp da ke damare saboda a samu sarari don 'yan bautan ƙasa su rika yin orientation su a wuri. kwamiti din da farko da ta fara aiki tana ganin sun kafa kwamiti sun je sun bi cikin eh, sun tattauna da su 'yan gudun hijira kuma 'yan gudun hijira wasu sun yadda za su koma malkoyi kam wasu sun yadda za su koma gidajensu in an taimake su wasu kuma sun ba da su sun fi son su koma unguwanni inda za a ba su wurin noma a sanin ka ne muna da wurare guda biyu musamman wanda hakimin wurin da masu jimillan wurin sun ba da gonaki wa'inda suke sha'awan je su yi noma da kuma wurin da mazauni daware da kuma malkohi village a wayannan wurare gwamnati da masu unguwanni da sarakunansu sun ba wa 'yan gudun hijira dama su zauna a wayannan wurare sau wasu sun nuna sha'awarsu na komawa wa'annan wurare su ma don su ci gaba da noma da sauran rayuwarsu na yau da kullum. Kuma fata ma dai shine Allah ka kwashin wannan matsala ko jama'a za su samu damar komawa gida. Ibrahim Abdulaziz, sashin Hausa na murar Amurka daga Yola a nigeria. To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe ɗaya ne na safe da minti 18 har da dakika 30 ga kuma shirinmu na gaba. Ilimi garkuwar ɗan Adam. Can hakika ba da tangarɗa ba, allura mai ilimi shike morewa Jama'a masu sauraron mu da wannan yammaci na la'asariyar litinin Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa da ku, tare da fatar kuna cikin ƙoshin lafiya, Allah sa haka, Allahumma amin. Shirin namu na yau za mu ɗaura daga inda muka dakata a cikin tattaunawa ta musamman da muke yi da Alhaji Musa Inuwa Kubo, kwamishinan ilimi na jihar Borno, a lokacin da ya ziyarci sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. ba Kuma daga cikin abin da shi mai girma gwamna ya yi, muna la'akari da cewa bayan wannan matsalan ya wuce, akwai daga cikin yaran nan waɗanda suka kasance marayu marayu kuma ba irin na tunanin jama'a cewa wannan ya rasa ubansa ko kuma ya rasa uwarsa a'a marayu ga fa bayanin irin marayu da yanzu muke da su bai da uwa bai da uba bai da dangi ba wa wanda kuma bai ma san kuma ma inda zai zai tafi ba to wayannan su ne irin marayu da muke da su saboda haka shi mai girma gwamna yayi tunanin akwai makaranta wanda aka aka gina yanzu haka da na secondary da na primary wanda zai ɗauki yara dubu uku ta kowane ɓangare wato wajen dubu shida kenan wa'annan yaran gwamnati za ta ɗauki ɗawainiyan su har su gama primary su gama secondary kuma a tabbatar cewa an ciyar da su sun tafi har su kasance mutanen kansu in ba a yi haka ba wa'annan yara da suka kasance marayu in an bar su ka aka zube to abinda muke gudun har yanzu ba mu tsira ba saboda haka wannan yana daga cikin tsari wanda shi mai girma gwamna ya yi kuma ana nan ana gina wayannan makarantu din ina so yin amfani da wannan dama akwai jama'a da dama wayanda ga hanyar neman lada wannan matsifa ta same mu me yasa ba za ka nemi lada wajen ubangiji ka ɗauki maraya ko kuma ka inganta ilimin ɗaya daga cikin marayun nan da suka kasance yanzu za a ce sun tagayyara sannan misali akwai wani wanda yake mai makarantar nan na elkan Academy College of Islamic Theology ba fa mutumin Borno ba ne ba ma mutumin Najeriya ba a yanzu haka da nake ma magana ya zo Maiduguri ya gina makaranta eh, wanda zai ɗebi ɗalibai guda ɗari biyu ya riga ya biya kuɗin makarantar ɗaliban nan ya biya kuɗin abincinsu ya biya kuɗin tufafinsu kuma ya yi alkawari in sun gama duk makarantar da za su je nan gaba zai taimaka musu kaga inda jama'anmu wanda Allah ya hore musu da suna da zuciyar yin wannan kaga za su tallafa bayan matsalan nan da aka shiga ba wai kawai wannan ba wai ana yi ne na taimakon gwamnatin borno ba kana yi ne domin neman lada kuma allah zai saka maka domin ka taimaki bawan allah da ya taigayara. wannan ba wai ta fani magana ne wai na siyasa wannan abin da ya faru nan ya wuce batun a yi tunanin ma siyasa abu ne masiba ne ta same mu kuma mu yi addu'a allah ubangiji kada mu sake ganin wannan amma mu din kuma mu tsaya mu yi da zuciya guda guda mu gani cewa mun taimaka ma 'yan uwanmu. a bari mu duba wannan wani irin yunkuri gwamnati take yi ganin ta kyautata ma malaman nan da suka samu kansa a cikin wannan hali wajen ba su albashi mai nagarta da kuma ba su allowance allowance don kyautata musu rayuwarsu yanzu haka ina so in tabbatar ma ba kamar lokacin da ni nake ina malami ba don na yi malanta na yi principal a zuwa wannan lokacin lokacin da na malami ina tabbatar ma sai an biya sauran ma'aikata tukun sannan a zuwa biya na malamin makaranta a yanzu haka kowane lokaci da aka biya albashi da na malamai da duk sauran ma'aikata lokaci guda za a biya kuma an inganta matakin albashi malamanmu na jihar borno abin da ake cewa teacher salary scale wanda aka ce a aiwantar an riga an yi kuma muna biyan su sannan bayan haka akwai malamanmu wanda muka tura su kasan waje misali domin yanayin na'ura wadda ake bukata wato ict uh, eh, mun tura malamanmu kamar guda hamsin da suka je india sun je india domin an kero wannan abin nan din nan yanayi na hanyar koyarwa kamar a talabijin a can aka kero kuma ba mu son ya kasance kayan india ne aka tafi da wato curriculum namu tsarin koyarwa na mu na najeriya a ciki aka je aka aka sa yanzu da aka gyara aka zo da shi malamanmu guda biyar daga ciki su sun je aikinsu su laƙanci yaya ne in mashin ɗin na ya samu matsala ba sai mun kai indiya ba a nan za a yi gyaran komai kuma an fara amfani da wayannan a wayansu ƙananan hukumomi kuma za a raba duka ƙananan hukumomin nan idan an samu zaman lafiya a nan muna ƙoƙari ne mu gani cewa malamai da muke da su da ƙwarewansu bai wadata yadda muke abin nan ba wannan wannan abin zai tallafa musu ba wai su canza malamai ba amma ya tallafa ma malamai musamman ya kara musu kwarewa a aikin da suke yi domin sami cin gaban ilimi a nan a jihar borno kuma ma abin farin ciki shine hatta wayansu jihohi da suka ga mun yi haka sun gayyace mu mun je mun nuna musu wannan abin kuma su ma yanzu za su yi wannan to alhamdulillah idan har za a iya za mu samu wannan cin gaba din dama kamar yadda yanzu muka zo nan akwai abubuwa da yawa da muka gani wanda suka yi wanda kuma ya taimake suka sami cin gaba masu sauraro baki dai ya cin abin da ya saukaka kenan a cikin shirin namu ma a yau sai kuma idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za ku ji mu ɗauki da wani sabon shirin muna mika godiya ta musamman ga babban bakon namu alhaji musa inuwa kubo kwamishinan ilimi na jihar borno kana da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya zo muku da wadda ta ba da umarni Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington gundumar Columbia. Ku huta lafiya. A maza da mata don miƙewa kai To madalla, yanzu kuma mun zo ga saƙonnin da ku masu sauro kuka aiko muna. To sai kamar ta farko ta fito daga Aminu ɗan Kaduna Amanawa wanda ke cewa hakika matakan da ma'aikatar lafiya ta ɗauka kan cutar Ebola matakai ne masu kyau duk da ba ma fatar sake ɓalla cutar a Najeriya. Shi ma mai duguji ta ka nama cewa ya Allah ka kawo ƙarshen cutar Ebola a ƙasar Congo kuma mu da bata zo gare mu ba ya Allah ka kare mu da ikon ka amin. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka ya kamata fara shugaban ƙasa ta rika sanar mana da halin da shugaban Muhammadu Buhari ke ciki ko hankalin mu ya kwanta. Sako daga tare dan ma'azu baban kalifa Jikan Kande. sai kuma sakon aliyu aliyu usman taka lafiya birnin kebbi wanda ke cewa yana kira ga shugaba alasan watara na ivory coast da ya ɗauki matakin sulhu da dakarun kasar da ke yi masa bore wanda suka ƙi ajiye makamansu sakonmu na gaban haɗin gwiwa ne daga rilwan ibrahim london uba da ahmadu mai shayi da ke cikin tashar mota garin uba jihar adamawa wanda ke cewa ya kamata hukumomin najeriya su yi wa al'umma kasar bayani dangane da musayar kwamandojin boko haram da kuma 'yan matan makarantar chibok don kada a koma da gidan jiya Sakonmu na gaba ya fito ne daga yakujin matar Ahmadu Abacha Macina wanda ke cewa barazanar da kwamandojin kungiyar Boko Haram waɗanda aka yi musanya da su da 'yan mata ɗalibai na Chibok na fara kai har-haren ta'addanci a Najeriya abin dubawa ne. Ya kamata mahukuntan Najeriya su gaggauta yi wa tufkar hanci saboda dan hakkin da karena shi ke tsone ma ido. Da ƙarshe sai sakon Malam Rilwanu Sa'idu yari a jihar Zamfara da Ahmad London Girkau na jihar Sokoto da Ibrahim M Abubakar Maiduguri ta jihar Borno Najeriya wanda ke cewa Salam VOA Hausa hakika sau wasu jirage goma sha hudu da gwamnatin kasar mu najeriya ta yi domin karfafa rundunar tsaron kasar wajen yaƙi da ta'addanci yayi daidai mu dai fatan mu allah ya sa waɗanda za su yi amfani da waɗannan jiragen su yi amfani da su yadda ya kamata Tawama da wannan ne ko muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan kara ta takaice. Wasu manyan birane biyu na kasar Ivory Coast na fuskantar boron wasu tsoffin 'yan tawaye da aka hada su cikin rundunar soja kuma aka yi musu alkawarin biyan wasu kuɗaɗe da ba a basu ba. an ji ƙara harbe-harben bindigogi a yau litinin a buwake birni na biyu mafi girma a ƙasar da kuma wasu barikokin soji na abijan babban birnin ƙasar sai dai har izuwa yanzu babu wani rahoton rasa rayuka yanzu haka gwamnatin amurka ta kaddamar da shirin kwato birnin na buwake da karfin soji inda aka kashe wani mutum farin hula jiya alhadi yayin da wasu mutane ashirin ne suka jikkata sakamakon bijirewa gargadin 'yan tawayen na su zauna a gidajensu ma'aikan 'yan tawayen sun kwace birnin na buwake a ranar juma'ar da ta gabata tsageru ɗauke da makamai da ke auna musulmai a garin bangasu da ke jamhuriyar afirka ta tsakiya sun kashe kusan fararen hula talatin da kuma dakarun wanzar da zaman lafiya na majalisar ɗinkin duniya guda shida a 'yan kwanakin nan ofishin majalisar ɗinkin duniya na minuska minuska da ke jamhuriyar afirka ta tsakiya ya ce zai ƙara tura ƙarin soji zuwa bangasu inda suka ce fararen hula na neman mafaka a masallatai da wata cocin katolika da kuma asibitin ƙungiyar ba da agaji ta likitocin ƙasa da ƙasa shugaban ofishin minusca chief prophet onanga anyanga ya faɗa kamfanin dillancin labarai na reuters cewa al'amarin abin allah wadai ne amma muna yin abin da ya kamata domin ganin mun sake kwato bangarsu ya ƙara da cewa kananan yara da aka tuna sun aika da sojojin suna buge su ne daga cikin waɗanda suka kai harin to madalla da takaitattun labarin mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima idan Allah ya kai mu a shirinmu na yamma za ku kira mu domin ku bayyana mana ku ne game da yadda kuke ganin gwamnati za ta taimaka manoma musamman ganin cewa tana hana shigo da wasu albarkatun gona na baya bayan nan ko shine tumatir yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi nazar ahmed hausawa da ya taya gabatarwa da julie gresham ta ba da umarni da injiniyan mu vasco ni ladan ibrahim ke cewa a cigaba da sauran sashen hausa domin ko ga usman nan ya zo da tawagarsa za su gabatar da shirin yau da gobe kuma za su yi magana ne akan dangantakan mai gida da dan haya a yi saurari lafiya